godiya ta tabbata ga Allah rayi mai kula da komai gyangyaɗi baya kama shi balle bacci yabo da aminci su tabbata ga wanda ya fi halittu tausayin kansu mafi gaskiyar mutane mafi amanar mutane shugabanmu masoyinmu mai cetonmu annabi muhammad da alayinsa da sahabbansa baki daya bayan ga yan uwa masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan lokaci insha Allah ta'ala in za mu tattauna game da yakin Falastinawa da Yahudawa a karo na 86 a wannan karan za mu tattauna game da wasu batutuwa da suka shafi wannan yaƙi abu na farko da za mu tattauna akai shine maganar abu ubaida kakakin bataliyar al-qassam game da nasarorin da suka samu a wannan yaƙi inda ya bayyana cewa cikin sati ɗaya da ya gabata sun tarwatsa tankoki masu yawa tare da kashe sojoji masu yawa game da tsokaci akan wasu nasarori waɗanda suka samu a wannan yaƙi. Muhimmin abu na biyu da za mu gabatar muku shine maganar mai magana da yawon bataliyar sarayar Kudus wato Abu Hamza shi ma ya yi tsokaci game da nasarar da suka samu waɗanda sun haɗa da kwace jirgin leƙen asiri na ainihin wato isra'ila wanda suka ce sun samu bayanai na sirri kuma sun taimaka musu sakamakon samun wannan jirgi da wasu nasarori da ya ambata sun samu game da jefa tsako a bakin isra'ila game da manufarta da burinta na mamaye gaza ta hanyar kwararren falastinawa ta gayyato yahuda su mai yankin Mun ma abu na uku da za mu tattauna kai shine maganar yahaya amid mai magana da yawon dakarun yaman wato jama'ar husi game da harin da suka kai akan jirgin ruwan amurka bayan gargaɗi da suka game da wato dukkan wani jirgi da zai tunkari ƙasar isra'ila wani ya zo a daidai lokacin da amurka ke ƙara barazana da jan kunne da gargaɗi ga husi game da hararen da take kaiwa a cikin wato ko tekun maliya da ainihin wato tekun larabawa waɗannan su ne muhimman abin da za mu tattauna a kai a cikin wannan shiri a yanzu insha Allah ta'ala ashirin da muka bata muku a jiya mun yi magana game da wata bus ta sojojin Isra'ila wacce take dauke da adadi mai yawa na sojoji wacce wato ababen fashewa suka fashe a cikin ta kusa da wani ramin gidan ƙasa da su sojojin Isra'ila suka ce sun gano masana'anta ce ta irin rokoki da sauran miyagun makamai na Hamas a yunkurin su na tada bamamai a wannan guri suka je suka ɗebo wasu sinadarai masu fashewa a cikin wannan bus tare da wasu sojoji sai dai dab da isa su wannan waje ne wannan bus ta bindiga inda sojojin da ke cikin ta suka halaka tare da raunata wasu kamar da muka ga muku a jiya rahotanni sun ci karo da juna wasu na cewa dakarun hamas su ne suka kai farmaki akan wannan mota duk da ke har izuwa yanzu ba a ji ta bakin falastinawa game da wannan bus ba su ce komai sun ja bakin su sun yi shiru wanda watakila da a ce haka din ne su suka kai farmaki kan wannan bus watakila da sun yi magana akai kuma da sun lissafa wannan a cikin jerin na sauransu musamman bayan tarwatse waccan bus Abu Ubaida ya yi magana kuma magana da Abu Ubaida da yake ba sauti ne, amma dai rubutu ne kuma ya yaɗu sosai wanda akan sa ne za mu yi magana a cikin wannan shiri a yanzu insha Allah ta'ala amma ko bai ambaci tarwatse wannan bus ba wanda wannan yake ƙara ƙarfafa cewa magana cewa dakarun Falasɗinawa da suka yi hari akan bus din magana ce da har yanzu babu dalili da yake tabbatar da haka sai dai kafafen yaɗa labaran Isra'ila na cewa ainihin wannan bus din ta samu hatsari ne sakamakon wata tankar yaƙi ta Isra'ila da ta kai farmaki akan wani gini na Falastinawa sai harbin ya kubuce ya faɗa kan wannan bus kuma wannan hatsari ya faru. Ba shakka fashewar wannan bus ya tashi hankalin Isra'ila domin waɗanda ke cikin bus ɗin muhimman mutane ne tsakanin kwamandojin yaƙi da wasu zaratan sojoji ƙwararru akan aikin da suka je yi na tarwatsa gidan ƙasar Hamas. Bayan wannan ajiyan ba mu tsokaci game da wani abu da muka saka muku a group ba inda muka ce sun yi ƙawanya ga wani gini wanda sojojin Isra'ila ke ciki suka musu ruwan wuta wanda hakan ya bayar da halaka su wanda a yau din nan muka saka muku bidiyon domin sabon gurum da muka bude na hudu muka ce watakila wasu za su zo daga baya ba za su gani ba don haka ba za mu saka bidiyon aje ba sai wato a yau da safe muka saka waɗannan bidiyoyi kuma wasu ku sun ga bidiyon sai dai waɗanda ba su gani ba wannan guruf da muka bude na hudu yanzu da nake magana ku duba comment section za mu ajiye muku ainihin wato link ku duba a comment na farko za ku ga wannan link ku shiga zuwa wani lokaci za mu saka muku wadancan bidiyoyi kuma za ku ci gaba da samun wato duk bidiyon da muka saka a sauran groups din zuwa yanzu muna da shafuka guda hudu a manhajar WhatsApp duka muna saka abubuwan da ke faruwa waɗanda muka ga ya dace mu kawo da waɗanda muka samu da waɗanda kuma ko mun samu muke da lokacin sakawa saboda abubuwa sun yi yawa da haka waɗanda ke son shiga suna iya zuba comment section link yana can suna iya shiga cikin wancan group da wancan bidiyo da muka saka muku a dazu kun ga yadda ainihin wato ko dakarun Hamas wanda bangaren Sarayar kudus ne suka nufaci wani gini wanda suka saita wasu Yahuda waɗanda suke riƙowa ta taga bayan sun ɓuya a ciki inda suka rinka bi guraren da suka san dace bayan auna waɗannan sojoji a takaice dai sun wannan guri ƙawanya suka buɗe musu wuta tare da fafatawa da su a wasu titina na birnin Khan Yunis. To da ƙarshe an ga wani da yake a cikin dakari ne na Hamas ana ɗaukar sa a cikin gidan ƙasa kuma ya gama shirin fada ya dauko sabba mai na hannu yana bayani sannan yana ci kai tsaye kofar fita daga cikin gidan kasan da sa gurin ya tada mai sai dai sun katse gurin don gudun wataƙila saka bom din zai iya saka tashin bom din zai iya janyo a bidiyon matsala shi yasa saka yanke wajen to a wannan guri da wannan wato badakari na falastinawa ya je ta da wasu sojojin isra'ila ne suka gangancin shiga cikin wannan gidan kasa kuma su dakarun Falasɗina sun san da su sai da suka bari sun ɗuri a ciki kamar da suka saba musu irin wannan sun wasu na baki baki wasu sun fara shigowa suka je suka tada musu waɗannan bababbai kuma hakan ya sanadiyar halaka da yawa daga cikin waɗannan sojoji tare da raunata wasu wannan hari da dakarun falastina da suke kawo na kwantan ɓauna a ramin gidan ƙasa yana ɗaya daga cikin salo da su ya kamata sojojin isra'ila su gane hatsarin da ke cikinsa zai wahala su shiga wani gidan ƙasa sai nasara duk lokacin da suka ga Hamas sun bar wani guri da za su iya shiga to fa takabar mace kai musu amma kuma in sun zo haka suke ƙara shiga kuma ake halaka su za mu ji a maganin Abu Ubaida sun tarwatsa irin waɗannan ramin gidan ƙasa har guda uku a cikin wannan satin da ya gabata to me yasa sojojin Isra'ila ba za su yi hankali ba saboda abubuwan da suka sami Isra'ila a jiya a ainihin wato birnin Gaza na hatsari na kama da kan kwamandoji da sojoji da tarwatsa tankokin yaki. da ainihin wato lalata motocin yaƙi da janyo musu musibu manya-manya da na sauran da suka samu da kansu ma'aikatar tsaron sojin Isra'ila suka siffanta wannan rana da ita ce rana mafi muni da suka gani tun bayan ranar bakwai watan Oktoba. Rana ce mafi wahala, rana ce mafi muni, rana ce da suka ga asara mai munin gaske. Ba shakka dole ne wannan ranar da suka gani ire-iren ta za su ci gaba da biyo baya a wannan yaƙin. saboda dakarun Falasɗinawa a kullum ana ƙara matsawa yankin su su ma suna ƙara matsawa Isra'ila. a kullum ana ƙara yi musu barazana kawar da su daga ban ƙasa to fa su ma gudun rai suke ba fa za su ɗauki abin da sauki ba za su ƙara ƙaimi za su ƙara tsanani ba zan ci gudun rai ba su a wajen su ma neman shahada suke to amma dai yanda ake matsa musu lamba to kuma haka suke ƙara cire mutuwa daga ran sun san ko sun tsaya ma dama mutuwa ce in ma sun yi ɗauki abin da sauki shi sa suke ƙara zafin da duk lokacin da Isra'ila ta ɗau zafi sai su kuma su linka sau biyu ko sau uku sai ga asarar Isra'ila ta ƙaru a cikin wannan yaƙi ba ta ɓata lokaci ba bari mu fara tsokaci akan maganganun Abu obaida mai magana da yawon Falastinawa duk da kasancewar ba wannan ne karo na farko da Abu Ubaida ya bata dawo ba sai dai fatan daban nasa ya janyo mutane suna ƙara tambayoyi me yasa Abu obaida baya magana abubuwa na ta faruwa amma bai ce komai ba misali bayan kashe Salihul Aruri bai ce komai ba bayan kashe wasam At-Tawil daga cikin Hizbullah bai ce komai ba rashin yin maganar Abu obaida ta sa suna tambaya me yake faruwa da Abu Ubaida ne shin an halaka shi ne ko an raunata shi sai dai kamar da muka faɗa ba wannan ne karo na farko da yayi batan da ba sai dai ana ganin rubuce-rubucen sa a shafin sa wanda abin da zamu gabatar muku a yanzu shi ma rubutu ne misalin da zai zan ba ku ya karfafa cewa Abu Ubaida lafiyar salau a jiya a wato shekarun jiya wato Abu Hamza wanda shine mai magana da yawun Sarayin Qudus ya fito ya faɗi irin na da suka samu. Rabban da Abu Hamza ya magana ina da tantun wancan wata ya ɗauki sama da wata guda bai ce komai ba abubuwa muhimmai sun faru bai ce komai ba sai kwatsam je aka ga magana to shi ma Abu Ubaida kowane lokaci kuna iya jin sa abin tambaya a shine me yasa suke batan da mu duk wanda yake biye da mu a bayaji mun yi shirye-shirye akan hakan inda muka karfafi binciken da aka yi na dalilin da yasa suke yin batan dabo shine dalili na tsaro saboda sun fahimci cewa Isra'ila tana amfani da location din sautukan da suke fitowa da bidiyon da suke sauka fitarwa domin gano inda suke yau da gobe idan ana bibiyar su za a gane mahallinsu wannan zai ba wa isra'ila sauki wajen ta ainihin wata ko kai musu hari ta halaka su saboda haka ne wani lokacin suke cewa fitar da waɗancan safanni ta waɗancan hanyoyi musamman bayan da aka wato isra'ila ta baza wasu jirage na liƙen asiri a cikin birnin gaza da wasu sassa na ainihin wato gabar yammacin kogin jordan da sauransu haka zalika faransa wannan kasar ingila ita ma ta taimaka musu da irin waɗannan na'urori kama da kan jiragen leƙen asiri waɗanda suka daddasa a cikin yankunan domin leƙen asiri game da makoyar wato dakarun Hamas a ƙarƙashin shirin Netanyahu na kashe jagorori na Hamas da sauran wato ƙungiyoyin Falasɗinawa. Saboda haka wannan ya isa ya zama dalili a fili na ɓoye-ɓoyen da suke yi na ƙin fitowa su yi magana ko kuma a ga bidiyon su. Abin da sojin Isra'ila Abikai ya faɗa mai magana da harshen Larabci na cewa matsorata ne me yasa suke rufe fuska me yasa suke ɓoye-ɓoye kamar da muka faɗa abin dariya ne saboda mutane ne da aka zo cikin garinsu aka mamaye su ake yakarsu ta sama da ƙasa kuma ake taron dangi don ganin bayan bayansu fito wasu fili haka yana nufin za a yi nasara a kansu sai dai ita isra'ila in ita za ta tsaya ita a shiga birnin ta cire duk wani tsaro wanda take ta sawa ta, su dakarun falastiniya su kuza su shiga garin sai a irin wannan yakin to sai a ga ita isra'ila za ta fito fili dakarunta ko ku'a a ce misali yanayin ɗaurin gyandan da isra'ila ta samu da yawan soja da take da shi da makamai duk dama da take da shi a matsayin ta na gwamnati da aka ce halastacciya su kuma aka ce musu 'yan ta'adda a juya abin su a mai da su 'yan ta'adda su kuma Hamas a kafa su a matsayin gwamnati a yanzu a gawa zai koma boye-boye da haka abin dariya ne abin da shi Afika ya faɗa a cikin maganarsa. To bayan haka ga wani abu mai hatsari daga cikin maganu maganin Abu Hamza waɗanda ya ya ambaci fa ba da jimawa ba suna sa ran kutsawa cikin Isra'ila ɗan kanta. suna sa rai a cewar sa yaƙi zai miƙe kuma suna ji cewa sun kusan kaiwa matsayar da za su kutsa cikin Isra'ila su fara yaƙi da Yahuda. A takace akwai yiwuwar su fara kai hare-hare ban da hare-hare da suke kaiwa masu cin wato daga dogon zango ta hanyar jefa rogoki masu cin doguwar tazara. Wallahu ta'ala a'lam. Bari mu fara tsokaci game da waɗannan maganganu na Abu Ubaida. Abu Ubaida ya wallafa cewa sun kai farmaki daidai har guda hamsin da biyu a cikin satin da ya gabata. sun gabatar da aikin soji na musamman akan sojojin Isra'ila har hare har hare guda 52 inda suka ci nasarar tarwatsa wato tankokin yaƙi guda 42 sannan suka kashe sojojin Isra'ila mutum 22 aƙalla kenan a cikin satin da ya gabata banda wannan satin iya abin da ya gabata a cikin satin da ya wuce kenan a cewarsa sun ci nasarar tarwatsa wato ko wani gida wanda sojojin Isra'ila suka ɓoye a ciki tare da tarwatsa wasu ƙofofin gidan ƙasa wanda sojojin Isra'ila suka je suke kokarin kutsawa a wannan yanki banda wannan ya ambaci kaɗan daga cikin nasarorin da suka samu shine kai farmaki akan wasu manya-manyan ofis ofis na sojojin Isra'ila da wasu sansanoni na sojojin Isra'ila waɗanda duk waɗannan gurare cike suke da sojoji kwararrunsu da 'yan su duka ɗauke da manyan tankoki da makamai haka zalika ya ambaci nasarar da suka samu na harba rokoki akan birnin Tel Aviv da kuma irin nasarorin da suka samu haka zalika a cewar su sun ci nasarar harbo wasu daga cikin jiragen Isra'ila tare da kwace iko da wasu kama da kan wani jirgin leƙen asirin Isra'ila wanda yake shawagi a sararin samaniyar Khan Yunus inda suka harbo wannan jirgi haka zalika jirgin Skylab da suka ƙara kamawa gami da tarwatsa wasu jirage marasa matuƙa na Isra'ila da ke shawagi tare da kama wasu duka waɗannan suna cikin nasarorin da Abu Ubaida ya ambata sun samu a cikin wannan yaƙi wannan magana tasa magana ce da ta shahara tana nan tana yawo a kafafen sadarwa na zamani neman mm. abu na biyu da zamu tattauna akai shine maganar Abu Hamza Abu Hamza mai magana da yawun wato Sarayar Qudus wato Qudus ya faɗi irin bajinta da jarumtar da Sarayar Qudus suka yi a wannan yakin a waɗannan 'yan kwanakin tare da gargaɗar Isra'ila akan abin da take yi da yunkurin da take na mamayar al'ummar falasina mangaru ne masu tsada da za mu kawo muku tarjama su a yanzu insha Allah ta'ala la zilna bi fadlillahi tabaraka wa نواصل معركة الشرف والصمود في حرب الإبادة المفروضة على شعبنا الفلسطيني الأعزل يكي تشيوا بمغوشي با منا تكن يأي نجر ماد جاجر تشيوا يكي انكسان قاري دنجي وانداك تيلا ستاوا فلسطينا شغا waɗanda fararen hula ne marasa makamai wanda tushensa shine yawaitar ta'addancin 'yan mamaya 'yan kama guri zauna a kan masallacin Qudus wajen Isra'il manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cin zarafin al'ummarmu a Gaza da gabar yammacin tekun Jordan da Qudus gami da sanya matsanancin takunkumi bisa hujjoji masu rauni wanda hakan a ƙarshe ya kai ga wurta lamari wanda muka sha tsoratarwa bisa wannan ba za mu yawaita magana ba domin gaskiya ta fito fili balo-balo society na yahudan sihoniya sun yi hannun riga daga dukkan mutunci da cika alkabari mutane ne azzalume gajiyayyu ba za su iya komai ba ba za su iya dakatar da wani ta'addanci ba amma babu komai domin al'ummar falastinawa da dakarun mukawama a koyaushe sun fi karfin dukkan wani yunkuri na ganin bayan su ya ku al'ummar mu muna fuskantar ci gaba da wannan yaƙi da tun kuɗi ta'addanci yayin da wannan yaƙi ya shiga watansa na hudu muna tabbatar da abubuwa kamar haka na ɗaya manufar maƙiya da suke ta yayatawa ta ganin bayan hamas ba za ta taɓa tabbata ba da izinin allah ko da kuwa a ce wannan yaƙi zai ɗore har abada duk wanda yake son ƙwace mana makamanmu za mu ƙwace masa ransa insha allahu na biyu bisa falalar Allah maɗaukakin sarki har yanzu a kowace rana mujahidanmu na ci gaba da jarunta wajen kare ƙasa da fafatawa a dukkan wuraren da maƙiya suka ci tazara a zirin Gaza abin da yake faruwa na jarumtar mujahidanmu yawansa ya wuce kyamara ta ɗauka sosai da sosai to a nan za mu sanar da wani bangare na jarumtar mu a wannan yaƙi wanda na ƙarshensa shine harbo jirgin leƙen asirin yahudawan sihoniya da ke shawagi a samaniyar kan yunus tare da samun wasu muhimman bayanan sirri a ciki wanda ya taimaka mana a filin daga sosai da sosai bayan wannan da taimakon Allah mujahidanmu sun yi nasarar kai hari kan tankoki da motocin yakin makiya da moto shells da rokoki da sauran makamai da suka dace musamman kashe wasu sojojin yahudawan siyoniya na musamman da ke boye cikin wani gini kuma bisa taimakon Allah sai tumu ya tabbata kuma nan gaba za mu fito da abin da yake tabbatar da hakan da taimakon Allah maɗaukakin sarki. Na uku, muna mika gaisuwa ga mujahidanmu a Gaza, Zaitun, gabar tekun Jordan da sauransu. Na hudu, muna gargadar 'yan kama guri zauna 'yan Siyoniya muna gaya musu. alkawarin da Netanyahu yake muku na karatuwar lokacin komawa ku zirin Gaza yana ci gaba da yi muku shucin giza ne matakin da mukawama muka dauka babu wata dawowa ga Yahudawa babu wajen zama komai jimawar da yakin zai yi komai jimawar kisa da tarsasa gudun hijira an yi abin da aka yi a baya na kisan kiyashi ga fararen hula waɗanda ba su da laifi watakila mafi bayanan nasarar da makiya suka ci shine hari kan mutane da hari kan duwar watsu da bama-baman amurka wanda hakan yake tona asirin cuwacuwar manyan kasashen duniya da masu rajin kare haƙƙin ɗan adam amma duk da haka a ƙarshe dole ne tanyahu zai miƙa wuya ga abin da filin daga ya hukunta zai tafi yana makaskanci ko da baya so zuwa ga faduwarsa ta tarihi da izinin Allah. Sai yan masu kallo Allah muku rahama daga nan mun fahimci cewa sarai alƙudus sun yunkuro. Kowa riga ya san irin da tun daga sanda aka fara wannan yakin sarar kudus suna kokari domin bayan bataliyar al su ne na biyu Kama a wannan karan bataliyar wato bataliya ta sarar kudus sun yunkuro da wani irin karfi kuma irin karfin biyu da yake magana da ita yana nuni da cewa akwai wani shiri na musamman da sakai da za su ba da mamaki a cikin wannan yaki bari mu tafi kan batu na uku shine harin da husi suka kai akan jirgin ruwan amurka wanda sanarwa ta zo a safiyar yau daga amir yahaya kakaki na jama'ar husi na kasar yaman yake cewa sojojinmu na sama da na ruwa sun kai wani hari na haɗin gwiwa a kan wani jirgin ruwan amurka wanda yake tallafawa ƙasar isra'ila ta hanyar harba musu rokoki da jirage marasa matuƙa da wani adadi na makaman ballistic haka amidiya haya sariya mai magana da yawun dakarun yaman ya fito ya wannan magana ba tare da ya faɗi inda aka yi harin da lokacin da aka yi ba sai dai wata majiya ta faransa 24 ta biyo cewa an kai farmakin ne a cikin tekun bahar maliya to yan uwa masu kallo Allah muku rahama wannan hari na Husi akan jirgin ruwan Amurka ya zo ne bayan gargadar Husi da Amurka ta ta kuma haɗakar gwiwa da Amurka da ƙasashe kusan guda ashirin wanda Ingila da Albaharin da sauransu an ce ma da Saudiya suna ciki domin yaƙi da ainihin Husi da ke hana jiragen Isra'ila da jiragen da ke jigila zuwa ƙasar Isra'ila wucewa. a duk da irin wannan barazana da wannan taron dangi haka bai hana Husi su kai wannan farmaki ba kamar da kuke gani duk da irin karfin Amurka da tsoronta da ake ji sun nufaci ta, kuma kamar da hatta sansanin sojin su in suka samu dama suka kai masu farmaki lokaci bayan lokaci a yau ne ake gabatar da wato wani zama na musamman domin wato yin Allah wadai majalisar ɗinkin duniya ta ce ta shirya zaman domin kaɗa ƙuri'a Allah wadai da abin da Husi suke yi. Wannan ƙuri'a za a kaɗa ta ne a daidai lokacin da Isra'ila ta kashe sama da mutum dubu ashirin da biyu na al'ummar Falastinawa. Ta lalata gidaje ta tarsasa sama da mutum kusan kimanin mutum miliyan biyu suka yi gudun hijira. dare da rana tana kashe adadi mai yawa akalla ta kashe ɗari a kullum tare da cewa lokacin ɗari biyu wani lokacin adadin yakan haura haka amma duk da haka za a kaɗa ƙuri'a ne akan wato husi waɗanda suke hana jiragen isra'ila wucewa me yasa ba su yi haɗaka domin yaƙar isra'ila akalla ta fuskar diflomasiya wajen su hana ta yunƙurinta na kashe falastinawa a birnin gaza ba akalla in ba ba su yi wannan ba su tarsasa isra'ila wajen buɗe hanyar jin kai gabaki ɗaya ga al'ummar falastinawa waɗanda yunwa da kishirwa ke kashe su yayin da cututtuka ke kashe wasu an hana samun musu da ainihin wadataccen magani manafaci na kasashen turai kullum ƙara fitowa yake kan na mutum. misali anthony blinken wanda ya ziyarce ziyarce wanda muka ce ziyarce ziyarcensa zuwa isra'ila da wasu daga cikin kasashen gabas ta tsakiya yana ba da hasken akwai yiwuwar amurka ta fara baya baya da isra'ila kuma akwai yiwuwar ana so a kawo ƙarshen wannan yaƙi mun ji yadda anthony blinken ya fito jajanta kashe ɗan gidan wa'ilid dahdo wato hamza mun ji da ya fito ya ce wani abu da sojin mahukuntan Isra'ila suke yi na cewa suna da ƙudurin a koro Falasɗinawa su kuma su zo su mamaye wannan guri abu ne da hankali ba zai ɗauka ba zai yi ba duk waɗannan maganganu ne da za su saka fahimci cewa Antony Blinken yana ɗan tausayin Falasɗina kuma yana so nema musu jin kai sai dai abin mamaki a jiya nake gani a aljazira Antony Blinken ɗin yana martani ga Afirka ta Kudu game da ƙudurin da ta isar wato gurfanar da Isra'ila da ta yi a kotun duniya na cewa Isra'ila tana kisan kare dangi tana ainihin aikata laifukan yaƙi me zai sa Anthony Blinken ya je ya kare Isra'ila akan tuhumar da shi yana da yaƙini Isra'ila ta aikata wannan laifin kaga wannan yana nuna maka duk abin da ake yi na kai komo kai tsaye wannan abin munafici ne Allah ubangiji ya kyauta a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gamdakatar ba mu dacewa duniya da lahira wa sallallahu mubaraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk